درجات منه ومغفرة wa وكان الله غفورا رحيما wannan sakamako matsayi matsayi ne sashi saman sashi tare da gafarar zunubansu da rahamarsa gare su Allah mai yawan gafara ne ga bayinsa kuma mai jin kai ne